to shi dai misalin kare idan an wa budurwa arme kamar bana in shekara ta dawo kuma shine sai budurwa ta koma gidansu a sa ranar kare wani ya sa biyar da wata wani ya sa goma da wata wani ya sa sha biyar wani ya sa ishirin da wata sai a je a ga gidan maza yarinya ta koma an ta kwan biyu kare ya matso sai ta zo in kuma sai a yi shirye-shirye wayanta su je su so mata gado da matala da kayan kwanuka ko miranka ta kamna kayan daki gidan maza in za su zo su a je a dan sa musu tade-taden su in an yi kai kaya an je a yi gari a kai hatsi bahu guda a sayi mai kamar kwalba hudu kwalba biyar a zuba a dan budo a gama a kai da dan manda da barkono da daudawa a tara samari da yan mata yan mata su tai suna waka kuma samari su taryo su ana bada tadodi wani ya bada hamsin wani ya bada dari. wani arba'in a sarki amarya garin Allah in ya waye samari ku zo ku sallami yan mata ku basu kaji biyu da hatsi lokacin da aka waye ta yarinya na arme kakin ai kare ai na take a lokacin da za a waye yarinya arme daga an dauke ta an kai gidan miji garin Allah in ya waye to kuma shikenan sai a je da yan mata a je gidan uwar amarya a shiga daki a gama kura da kuka da in aka huto a kama dakin uwar amarya a dage yan saman a je hos. amarya ta zo ta yi kwance ta yi da suke akan kofar ɗaki wal ago he ta biya in aka je kuma aka taho da amarya gida he ta yi kamar sati kuma daga can gidan maza he a turo ilgwame zo a tambaya yaushe amarya ta gida a ce ranar kaza to ranar ta halu he ta dawo wani ilgwame he ta zo kuma a shirya amarya a kai ta gidan uwal ango za a je ta to kuma ita uwar ango ta samu yan mabarta ta tattaro mata in ba uwa ce ba algari ba ce garin Allah in ya waye he ta zo gidan sa sarakuwarta ta ba ta hatsi ta yi sulhi a nan ta yi hurar rana hallo ta ba ta hatsin tuwon dare sa surwa hallo su tuka in ta daka ita kawai ta kare he ta ka uwal miji uwar miji za ta gyara to kakin shekara ta yi aikare ita wannan amaryal za iya cewa kawai bat ita ban mijin ko kudi a mu gaskiya ba ba ita ban miji a lokacin da miji bai kula ta ba ita ba kula ba miji tan a gehe ɗaya suke da ita da yan matan tambata da sabili ta je ta siya uwar angonta bani da sabulun wanki an kuɗin kitso ne ta siya uwar angonta bani da kuɗi ita ba abin da take tambayar miji he ku yi tsawon shekara ma miji ka mishi magana shi bai ma wurin shi ma kake yi to a yanzu ma duka abubuwan iri ɗaya ne a yanzu ba iri ɗaya bane to me ka bambancin wannan da na da da yanzu zamani